ni dai ina da aure amma yanzu auren ya mutu saki uku ya yi Aha. kuma yanzu gaskiya ina son koma gidan ne. <laughs> amma ki ce auren kisan wuta yake so to gani ga mulki Allah ya duwa ku bin kuke nemo auren kisan wuta na ishe ku ni zan kashe muku ita tas in ta kuma tashi shege ne wannan ne eh dorayi ke gabatar muku da I fall in love with you Do you feel what I feel? I hope you will accept my proposal. wakilin gida wakilin jeji waye ya ce ai wannan aiki a nan gurin hajiya wace ce hajiya ga ta nan mata ƙara so ranka dai kai kai kai kai kai kai can daliya tsaftar farko akan babi na sace zuciyar budurwa shine ka fara sakin fuska a'a ba ai ka san shi ba sarki baya son raini sai ka kashe mata ido eh wannan ai iskanci ne bane ku suwaye dan ki dade ne wakili shine wakili area nan gaba daya wakilin maza wakilin mata wanda ya rawani eh shi ya shi sai manya manya hamsha kai masu kuɗi ko dangote dangote eh, abdulsamadu idan suka gagara sai koma ga yan bar ahmad musa abdullahi shehu kai eh, su ma in sun gagara akwai yan fim kuma su ma ba su sai koma kan sarakuna ko sarkin kano ko na zazzau wacce matar eh dan biyu sunanta ne slay queen ce kawai slay queen a ah, to hajiya slay queen ni ce slay queen wakilin mai abin tsiya da na sharri wakilin ma abokin faɗan na lami mai hana wani wannan ba su wakili ba ne wani ake nuna yanzu zaka yi mai da shi kwaci Allah ya tabbata ta amanar alƙali sufi mai jin daɗin zama da zabi zalla wakili mai lodi a'a ba lodi ko lodi shi ka ce wani mai aiki a tasha wallahi na za ku je na ta zuba wannan uban saurin haka gwamna ne ya gina wani asibitin wata ta zo shine za mu je a buɗe family health care kai da salamu alaikum a'a sannan ku da zuwa ku shiga daga ciki mana ai sarakai ba jira sai dai a jira su ne daga nesa ko daga bangon duniya yake eh ya ya ya wannan kuma ce ni nace a wannan kalar da kan ne jiki na hashimu manzo da wajen kwaɗayi a kanmu wakili jama'a ga faɗan amuna baban laure wakili gadan gadan yadda na gaishe Allah san ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na san ni wannan wannan tebun tuba da zan mata rebu ƙarya ne jirgin tulbir kan wasa wallahi tallahi ya mai sar akwai ji kilo akwai na burdi burdi da gaskiya kai kama isa ko saki kam ya zama maka dole sai ka sake ni shi madan manzon Allah an hankali ka abin da ke zaman ba to zan samu allan karfe eh. amma za a samu kaji guda uku zakara kwa ɗaya fari hmm. sai a ciyar mutum. Hmm. sai a dinga watsa shi a cikin wutar har ta mutu ka danka ta tahiya zuwa bakin na sai ka tsaya a'a me ji kalmar shahada fa me yace shahada wallahi la ilaha illallah wai ya shi me yasa kake maka dai? wai ku me yasa kuke haka ne kai ya zaka ce ayi tahiya bakin salihi ne ina sauran ashhadu wallahi la ilaha illallah yanzu nan baka ga mai jira aiki na na yadda aikin ka yana yi shirkar wakili shirin abdulmumin shalilan mawaka labari falal a dorayi tsara labari nazir adam sale wakili kai saurara ka nutso alaji alaji alaji alaji gududun dugudun dugudun hadi gurin da nake so ban ceto na ka rike da ne ka rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan hidima ka yawan samun nasara ka sarki mai waka ya zo Allah dan da kwana Musa kakan kansu a ba da bada umarni falali a ɗorayi